امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu cikin ikon Allah yau mun shiga rana ta goma sha nawa sha biyar ga watan ramadan mai albarka dubu da dari hudu da talatin da biyar kuma a cikin baka sha biyu yau ga watan yuli ko julai dubu biyu da goma sha hudu to kafin mu ci gaba na samu labari wani dan uwa cikin waɗanda suka zo tafsiri jiya a lokacin fita ya fada cikin wani kwazazzabo har an ce ya some to muna fata Allah ya bashi sauki kuma ya sa kafara ne ya samu sauki to alhamdulillah dan da mun san inda yake sai a ja kai masa ziyara bangaren yan musulunci ne Allah ya ba da lafiya kiyaye gaba kuma yana da kyau hukumomin makarantar da jami'ai a sa ido a wannan wurin ko fitila ne saboda in aka tashi fita a gane Allah ya kyauta na biyu tsokaci cewa eh, to ban sani ba me zan kira shi ne an zo kafin a fara karatu an ce wasu 'yan uwa suna magana a cikin sallah malam ya zo a katsa sallah a kuskure ne in haraka ta faru to ina jin kuskure ne bai kamata a ce haka ya faru ba ko malam ya zo ana sallah ya tsaya sallah ita ce gaba da kowa don Allah ya kamata mu kiyaye wannan ai hakuri saboda Allah kar mu bari mu iblis yake samun kafa wajen haifar da abin da ba shi ya kamata ya kasance ba na tabbata waɗanda in ma sun yi magana a sallah cewa malam ya zo da waɗanda suka abu kowa alkhairi yake nufi kowa don wanda ba alkhairi yake su za ka gan shi na wurin ba tamare ba zai zama daidai ba in ka ce sallah a gamu take da kowa kowa ya ma ya tsaya ƙari sallah in har ya tabbata balantana duka duka zuwa na kenan yanzu na fata Allah zai mana afon kuskurin da muka yi kuma ya mana muwafaka sai mu je ga tamboyi ko tambaya ta bakwai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce malam akwai masallace guda biya ungomu wannan kira wani suna riga wasu kiran sallah a yayin da nake sauri shi da wanne ya kamata yi amfani masu kira da wuri ko kuma masu kira daga baya sai ka kalli waɗanda suka kira wanne ne alfijir ke a lokacin ba ruwanka da mai kiran farko ko na biyu shin da na farkon da na biyun wanne ne ya fi su sanin lokacin da allah ce a tsaya domin Allah ya ba mu ka'ida ya ce wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajr thumma atimmu siyama me ilallai Allah ya ce ku ci ku sha har farin zare kaga alfajir kenan ya bayyana daga bakin zare duhun dare kenan saboda haka lokacin da kake kafa kana kallon qur'ani barakallahu fik lokacin da kake cin abinci da asubahi da mai kiran farko da na biyu ba ruwanka da wannan wanne ne cikinsu ya fi kiyaye lokacin da Allah ya tsaye da cin abinci to kaga wannan ya wajabta ma kai ma ka san lokaci kenan to ta yi kila mutum ba shi da ikon sanin ma lokacin nan bai san yadda ake gane lokaci ba shi ya dogara ne kawai da wato ainihin bayan Allah da suke kiran sallah to ala kulli halin dai dole ne ka matsa ma kanka ka san wani lokaci ne lokacin da ya kamata tsayar ba magana mai kiran farko ko na biyu ba Allah ya sa dace wanda ya ce assalamu alaikum malam da Allah menene matsayin inshora a mahanga ta addinin musulunci inshora shi ake kira at-ta'minu at-ta'min haramun ne inshora a yadda take a yadda ake yin ta haramun ne ba ta da mubarrir kuma kashi biyu ne akwai insurance akwai assurance ko akwai wanda ya shafi rai da wanda ya shafi wato karikici yanzu ka ɗauki misali mutum ne sai ya sai mota sabuwa sai ji kamfani inshora ce to masu inshora ga motan nan na saye ta zan mata inshora ko da an sace za ku biya ni kora ta gamu da hadari a takaice ne ba ni da hasara ko to sai kamfanin insurance ce to sai ka biya kuɗi abinda suka kira premium sai ka yanki inshora na naira kira miliyan biyar ko ko miliyan uku sai ka aje kuɗi ya su maka aiki bisa tunanin me bisa tunanin hadari in ya faru to da gangar sai ka ja makanka hadari hatsari da tsotsai da sace mota da konewan gida a uzubillah a hannuwa yake duka to yanzu ka je ka cinikin abin da baka da tabbas zai faru ne ko ba haka ba akwai yiwuwar motar hatta kare yayinta Allah ya kare maka ita to ka fa ina ka to daga wannan ne malamai suka ce a ah, wannan aiwayancin kudi ne haramun ne suka kafa hujja da aya mai lamba 29 da ire-irenta wannan a cikin sura ta hudu ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima haka Allah ya ce kar ku ci dukiya tsakaninku da barna wannan ai barna ne haka manyan malamai suka ba da fatawa kan cewa inshora yadda take ayo haramun ne saboda ta kunshi abubuwa guda uku na haramci farko dai akwai cinikin kasada tunda ka sai mai wato kariya daga hadari hadarin nan Allah kare fa na biyu akwai caca ciki na uku akwai riba to akwai ma wanda suke akan ainihin kaya saboda hanya ce ta cin dukiya da banna so kaji amsar tambayar ka inshora a yadda take a yau haramun ne da haka ne aka samu wasu kamfanonin inshora a yau suka fito da abin da suke kira wai window na inshoran musulun suna kiransa takaful takaful wata hanya ce da ake inshora irin ta musulunci ƙasashe da yawa idan ka je irin su malaysia irin su bahrain irin su qatar za ka iska kamfanoni na takaful da yawa suna ƙoƙari a binciko mai shari'a ta ce wannan muna gani abu ne muhimmi ko da dai window suka ce window window ya kamata a samu kofa madadin window ito eh amma mai zuwa samaniya in ya takale da biredi a ya rage hanya ko in dai dan Allah ake saboda haka inshora a yadda take haramun ne dole a sami ainihin substitute albadil shine irin wannan so bana so na tsawaita an baka akwai magana mai tsayin gaske akan inshora kuma wanda yake na musulunci na musuluncin nan mun halarci tarruka a kasashen duniya da yawa a kansu misali ba irin su singapore da malaysia inda ake tara masana akan menene ainihin inshora a musulunci yaya musulunci ya da shi da wanda bai da shi ba kaji amsa kan wannan allah ya samu dace wanda ya ce assalamu alaikum da allah ina son ma da mun karin bayani akan ladubban sa zobe ga namiji ko shakka babu duk abin da ka sani yana da ladubba ɗa namiji sa zobe ado ne gare shi amma mai ado ita ce ya mace don ita dama yar ado ce ya mace yar kyalkyalkyal ce domin allah ce awa man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin ya wacce aka yi ta akan ado wajen rigima ba ta da ƙarfi amma ɗa namiji sa zobe yatsu suna da hukunci uku akwai yatsan da sa zobe ciki laifi ne wannan yatsan ya tsatsakiya ga ɗa namiji in ya sa zobe ya yi laifi bisa fatawar sayidina ali dan abu talibin ɗa namiji kada ya sa zobe a yatsar tsakiya da kuma wannan ibham da ake kira tamp shi wannan laifi ne sai kuma wannan shi ya halatta kasa wannan kuma shi ne fi dacewa da sunna domin shi ne annabi muhammadu ke sawa ina zobe na yake to masha Allah kuma karku ɗauka ko na ga takardar ne ce bari in maza maza in sa aure ah. <laughs> an gane ko to wannan kenan amma ita ya mace in ta sa zobe a nan ya ba gani ma har a kafa suna sawa saboda ado to mata ne ita ado ce ai aina wannan ce assalamu alaikum malam tambaya ta ce mutum yana iya auren jikar matar babansa wannan tambaya <clears throat> mutum yana iya auren jikar matar babansa babu laifi a yi tambaya amma kullum mukan so tambaya ya zamanto tana da ma'ana sosai ko mai yiwa kila haka ya faru ne kuma yana da kyau mutum ya nemi sanin hukuncin ubangiji ko ba haka ba malam abdulrahman al-akhdari allah ya ji kanshi yana cewa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan haka ne ko hatta ya alama hukmallahi fihi ina baya halatta mutum ya yi kowane aiki sai ya san hukuncin Allah da haka a auren jikar matar baban mutum ya halatta amma nan abota ilimi sun ƙara ilimi idan ita wannan jikar matar babanka ita matar baban naka ta auri wani ne daban har ta sami ta saifa mata jika daban kuma jikan na har ta girma baliga ta zo kuma ta auri babanka ta mai matsala tsakaninka da ita baka da case za ka iya auren ita wanta jikar to sai suka ce amma ina ita wannan jikanyar matar babanka bayan auren matar da babanka ta ci gaba da shan nonon mahaifiyarta to ibnul azhari cikin samar dani yana cewa bai halatta ka aure ta saboda tsoron mai saboda katta yi kama da wa akhawatukum min raba'a. ko bu gane ba amma in babu wancan matsalar ya halatta ka aure ta da fata an fahimci fatawar da kyau wallahu a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi mutum ne ya kulata a zuciyar shi ya saki matarsa har ya rubuta a takarda amma bai sanar da ita ba shin saki ta saku shi saki yana da janibai wato sassa daban-daban farko wane ne ya yi sakin na biyu wa aka saka na uku lafuzan da aka yi saki waɗannan bai dole su an same su dan ya kulla a zuciyarsa ya sake ta ita ba ta sani ba wannan saki baya aukuwa da wannan an gane har lokacin da ya furta mata ta tabbatar da haka tukun don ba wani abu ne wanda yake janibi ɗaya ba dole sai ɗaya janibin ya sani an gane idan ka ƙudurta na ba ni kyautan kaza amma bai abin da suka kira hauzi ba na ba ni kyautar motata kai ta faɗa kai kaɗai tomi tun da bai samu ba kyauta ta tabbata sai dai inda za ka rubuta wannan takardar cewa ka sake ta kuma ka ajiye kuma ta gani kuma baka nuna ka janye ba to nan fatawa sai ta canza saki sai tabbata dan ta riga ta gani saboda sakin ya taso daga mai saki zuwa ga wadda sakin zai fada kanta ta kuma ga takaddar wannan ita ce fatawar da nake da kan wannan matsalar wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq a jelar raƙumi na fara mana magana akan wato sahabbai suna da mai tabakat tabakat categories ko sahabbai suna da wato hawa-hawa zango-zango na ambaci zango nawa ɗaya kacal to sahabbai manyan malamai sun kasa su gida wajen goma sha biyu kashi na farko su ne waɗanda suka musulunta a makka farko-farkon musulunci irin su abubakarin da umar da uthman da ali allah ƙara musu yadda daga cikinsu har da wata babbar mace na na sumayya bintu khayyat maman ammar ɗan yasir babbar mace mai tarin albarka wadda abu jahalin a ya daɓa mata adda a gabanta ya kashe ta kuma shi ma allah ya kashe shi a yakin badar a hannun samari mu'adh ibn amru ibn al-jamuh sai annabi ya kalli ammar ya ce Allah ya kashe wanda ya kashe uwarka to suna cikin waɗanda suka musulunta a farko waɗanda ana kiransu category 1 kuna jina kashi na farko na sahabbai kenan sai kuma tabaka ta biyu tabaka ta biyu su ne sahabban da suka je suka musulunta a ɓoye a wani gida da ake kira darun nadwa darun nadwa wato gida ne wanda aka gina shekaru 60 da har kafin a haifi manzon Allah a nan gidan suke zauna su tattauna duk zaluncin da aka yi wani a makka to kafin su yi makircin taba annabi sai annabi gidan sai koma hannun musu na wani lokaci to sai aka samu waɗanda suka same shi a gidan suka musulunta wannan kashi na biyu malaman tarihi suna kallon su ne kamar a tabaka ko kuma kashi ko aji na biyu na sahabbai tare da cewa na gaya muku manyan malam irin su ibn al-athir na cewa adadin sahabbai wa san adadinsu cikin usdul ghaba araftun to kashi na uku na sahabbai tabaka ta uku su ne waɗanda suka yi hijira zuwa habasha wannan kuma ya faru na shekara ta biyar bayan an ba manzan Allah manzanci Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad saboda haka sai ya tura maza goma sha ɗaya da mata hudu a ruwaya ta farko ruwaya ta biyu maza goma mata uku suka tafi habasha kuma sun tafi ne a watan ainihin a rajab suka tafi a watan rajab an gane ko a sai sha'aban ramadan sai suka dawo da suka dawo sai suka ga ashe azabar da ake yi wa sahabbai ta ma fita baya tsanani sai suka sake komawa to da suka koma sai aka samu mutum tamanin da uku ƙarƙashin ja'far ibn abi talibin to wannan jama'ar malaman tarihi na kallon su su ne sahabbai ɗabaƙa ta uku category 3 na sahabbai kenan sai kuma ainihin category na nawa na hudu wato ainihin martaban sahabbai ko kuma jerin gwano na hudu su ne waɗanda suka yi manzon Allah mu baya a yankin da ake kira aqaba su mutum goma sha biyu ne suka taho daga madina suka ce ah mutumin nan annabin Allah ne za za mu bashi yana shan wahala sai suka taso su goma sha biyu suka yi yarjejeniya wannan ya faru ne ana kamar baɗi annabi zai hijira sallallahu alaihi su goma sha biyu to waɗannan malaman tarihi na kiransu at-tabaqatur rabi'a tabaqa nawa ar-rabi'a har zaka ji an ce wane aqabi ne fulanun aqabi fulanatun aqabiyya wane ai ya halarci aqaba ta farko da aqaba ta biyu sai kuma at-tabaqa ta biyar at-tabaqa ta biyar su ne waɗanda suka zo tabaka ta biyu wato da domin shi wannan akaba biyu ne akwai na farko akwai na biyu na biyun nan su ne tabaka ta biyar ina fata ana ganewa mafiya yawan su daga cikin mutanen madina sai kuma tabaka ta nawa mu dai ƙara su kowa mu huta ko sai tabaka ta shida su ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya tafi madina to kun san kafin ya shiga cikin garin madina sai da ya tsaya a masallacin nan da ake kira masallacin ƙoba masallacin mai ƙoba nan kusa da ainihin kwazazzabon nan da za ka bi inda ake kira a wato ainihin wato wadi kusa da masallacin atika to nan ya zauna ya wasu kwanaki yana gina masallaci to waɗanda suka bi shi suka tadda shi a masallacin kafin ya ainihin shiga madina sai da malami suka bi diddigi suka ce waɗannan su ne tabaka ta nawa kenan tabaka ta shida waɗanda suka riske shi a masallacin quba kafin ya shiga madina masallacin quba kuma subhanallah duk mutumin da ya je madina ana so ya yi wanka daga gidan shi yaje je ya yi sallar nafila a masallacin quba annabi ya ce yana da ladan umra sallallahu za ga hadisin gashi na a rubuce karra a cikin ibnu maja shi yasa annabi sallallahu alaihi yakan taso daga madina duk ranar asabar ya je nakan yi sha'awa na je madina in taka a kar to amma tafiya ce mai gaskiya ne san gaske ba zai kasa kusan kilomita takwas ko goma ba to da haka sai ka tafi kawai a akan wato abin hawa in ta kama an kuma ka taka sayyada to innamal amalu dai bin niyya to amma ga sauki masha Allah saboda haka waɗanda suka je suka riske shi a wannan masallaci to tarihi sai da ya capturing din su waɗannan su ne tabaka ta shida sai kuma tabaka ta bakwai su ne waɗanda suka halarci yaƙin badar badar kuma an yi ne shekara ta biyu bayan hijira ranar sha ga watan ramadan har za ka ji an ce wane badari ne su ne waɗanda allah annabi ya faɗa game da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allallaha tala'a ala ahli badarin faƙala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ah yau ka sani allah ya kalli waɗanda suka ji yaƙin badar allah ce ku yi abin da duk kuke so na riga na yafe muku ina ganin matsaya nan ko mun samu tabaka bakwai saura nawa to da idan Allah za mu kammala ragawan tabakokin ku kiyaye mun tsaya tabaka ta bakwai za mu ji ainihin tabaka ta gaba yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga suratu a me fussilat to ara makaranto mana Allah ya mana muwafaka ya kuma sa mu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامد فهم لا يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يجي أفركم أن سورة ميسونا سورة فصلت تما ما أكيني في فصلت wannan sura ma ilimi sun yi bayani a farko dai ana kiranta hamim as yadda kake da alif lamim as ita ma wannan ana kiranta hamim mai as-sajda domin tana da sujuda cikinta ina wurin sujudar aya ta talatin da bakwai da kuma aya ta talatin da takwas wato ainihin Allah ta'ala ce la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun agun malikiya sun ce nan ne inda ya kamata a yi sujuda amma jumhur na malamai sun ce a'a fa'in istakbaro fallazina inda mai inda rabbika yusuf lamil wahum layas amun daidai wahum layas amun aya ta 38 suka ce nan ne wurin sujuda to ita kadai ce ta bambanta da surorin da suka fara da hamim hamim so nawa ne su bakwai ne kuma ana kiran su ara'isul qur'an wai angwayen qur'ani subhanallah ko kace amaran qur'ani saboda kyawun tsarin su da hikimar da ke ciki duk qur'ani dukkanin sa hikima ne araftum sura ka suratu fussilat ma'anan fussilat surar da daki daki akai mata sura ka suranta kenan ana kiranta wato suratu hamim as-sajda kamar yadda muke da alif lamim as-sajda wace ce sura mai lamba 32 wacce manzon Allah ke karanta ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkanin sallar asubahi ko ranar yaushe juma'a yakan karanta ta a sura farko raka'a ta farko nake so na ce raka'a ta biyu kuma ya karanta mai halata alal insan an gane sauraka sunna ne ranar juma'a musulmi mu dinga karanta alif lam mim tanzil kitab mu karanta har zuwa ƙarshe akwai sujura a cikinta raka'a ta biyu mu karanta hal ata al insan to ana kiranta alif lam mim as-sajda amma ita wannan ana kiranta ha mim ita ma as-sajda saboda akwai sujuda cikinta dan haka wasu ke kiranta ma suratul sajda wannan kenan kaga guda biyu kenan tun ga wancan sajida ga wannan to amma yawancin littattafai sun ce suratu wato ainihin a fussilat ne wannan sura wasu kuma sun kirata da suna suratu fussil kamar da muka ji wasu kuma suna kiranta da suratul masabih don Allah ya ce wala zayyana as-sama'a dunya bi masabih an gane wasu kuma suna kiranta suratul akwat domin Allah ya ce wa qaddara fiha aqwataha wannan sura wato ainihin makkiya ce haka ne ko makkiya ce kuma adadin ayoyinta wato guda 54 ne wannan ita ce wannan sura a takaice Allah ta'ala ya ce hamim hamim kamar da muka sha hakikanin ma'anan irin waɗannan harufa Allah ta'ala shi kaɗai san abin da yake nufi da su kuma subhanallah ita ce surar da manzon Allah ya karanta ma Utbatu ibn Rabi'a lokacin da da'awa kafirai suka tashi da zafin cin zali da kwazaba da fitina sai suka aiki wani mutum ana kiransa utuba suka ce ka je gun Muhammad ya daina wannan da'awar da yake yi duk abin da yake za a bashi sai ce da shi ya kai dan dan uwana mutanen maka ne suka ce in zo wurinka kai mutum ne mai daraja mai kaza kaza kaza sun ce ka bar wannan da'awar da kake yi in kuɗi kake so za su tara maka sai ka fi kowa kuɗi mu dai ka bar da'awar nan imagine idan ko wani abu kake so in aure ne za mu aura maka yarinya da tafi kowace kyau ka ji tunanin irin na kafiri in ko abin da kake yin nan a uzubillah wani aljani ne ke damunka za mu nemo ka magani sai ce ka kare ya abal walid ya ce eh ya ce to ka ji sai ce hamim tanzilun minar rahmanin rahim malam har zuwa inda ya tsaya sai ce kai kai kai kai ai sai koma gun mutane ce wallahi ku kiyaye mutumin nan ni na ji ya karanta min abin da ban taba ji ba mun ce mahaukaci ne wallahi abin da ya faɗa ba magana mahaukata ba ne mun ce mawaki ne karatun nan ya fi ƙarfin mawaki suka ce kai muhammadu ya sihirce shi ne amma kuma abin haushi bai musulunta ba ƙarshe an kashe shi a uzubillah a yaƙi shi ne baban ainihin wato hindu matar sarkin maka abu sufiyan ana kiranta hindu bintu utba kafinta ta musulunta sauraka wannan sura annabi ya karanta mai ya ji ƙur'ani ya girgiza shi fata'athar amma bai musulunta ba wama kana linafsin an tu'mina illa bi iznillah ji fa mutum ya musulunta sai Allah ta'ala ya ga dama tukun Allah ka dawamar da musuluncinmu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai hamim mun yi bayani akai tanzilun minar rahmanir rahim littafi ne saukakke daga ubangiji ar-rahman wato magamin kyauta mun yi wannan bayanin ko ar-rahim kyauta kitabun fusilatatu littafi ne wanda Awinsa an bayyana su daki daki shine fussilat daga nan sunan ya zo suratun fussilat an gane ko wai chapter explained komai daki daki sauraka littafi ne waɗanda awin an riga an yi bayanin su ƙur'anan arabiyyan tamyizi ne wannan wato wani abin karatu ne wanda yake da harshen larabci Dan kalmar Qur'an na nufin karatu Dan ya ce fa'iza ƙara'anahu fattabi ƙur'ana ai ƙira'atahu kenan ƙur'an ƙur'ani kuma shi ne littafin Allah saukakke ga annabi Muhammad wanda daga farkonsa har ƙarshensa Allah ne ya faɗa dukkanin harafin wannan shi ne imaninmu an gane ko kuma ku lura jeren surorin nan ba wai abu ne da ka ba kowace sura an kaita inda aka kaita ne bisa tsarin ubangiji in ba haka ba ita wannan sura ita ce ta 62 wajen saukowa amma anan ita ce sura ta arba'in 41 ko bu gane ba saboda hatta at-tartibu at-tartib lis-suwar al-qur'aniyya tartibun tawqifi tawqifi ina eh, dukkanin bisa umarnin ubangiji ne jibril sai ce a sa wannan wuri kaza a sa wuri kaza so ba da ka bane shi sa ka ce ainihin wato littafi ne da daki-daki wara-wara aka yi ma'awin abin karatu da harshen larabci kaga larabci wato allah ya daraja laraba fa inda ya saukar da littafin da ya fi kowanne daraja da yarensu yanzu kaddara a ce an saukar da littafi da hausa za mu ji daɗi ko? ko ba haka ba shi yasa Allah ta'ala ya ce kaga ku larabawa qur'anin nan akwai mutunta ku ciki laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun mun saukar da littafi akwai ambatonku wa innahu la dhikrun laka wal qaumi qur'ani ambato ne gare ka ta haka wannan yasa harshen larabci ya ƙara samun ɗaukaka a duniya dalili saboda ya ce qur'anan arabiyya dole ne larabci ya zama yare international yau kai yana da kyau ina kara jaddadawa kowa ya tashi koyi larabci ah, kuma wani abu yakan burge ni akwai wata cibiya a ƙasar sudan a khartoum da najin ta keɓe kwasa-kwasai na duk waɗanda ƙila suka ƙara aikin gwamnati misali suna su koyi larabci sai mutum ya je ina jin ko wata shida ne in an yi dace mutum zai samu kaso mai tsoka na arabiya saboda ba a girma da karatu ko tsufa da karatu hmm. araftun saboda haka littafi ne da harshen larabci wato liƙaumin ya alamun saboda mutanen da ke sani kenan ba na jahilai ba ne ashe dole kenan ƙor'ani sai da ilimi ilimin nan kuma dole ka koyi larabci kamar da na sha faɗa saboda gane harshen shi ƙor'ani saki karantawa bashiran wa nadira فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونظيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون قرآن النن واتو أمسأي مي بشاراني مي بشاراني قمد شقاء الجنة ونظيرا مي كما قرقديني قبر شقاء وتا أما سيدي كش فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون mafiya yawan mutane sai suka kawo da kai gabarin ƙur'ani suka kasance ba sa ji sai dai ji kawai da fatar kunne amma ji na ɗauka da aiki da imani mafiya yawan mutane ba haka suke ba to ya Allah 'yan kaɗan ɗin da suke ji su yi imani ka sanya mu cikinsu aya ta gaba وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر wa ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إنا كو إننا عاملون وقالوا fi سكتي قلوبنا في أكنة يوم na cikin rufi ne akinna ko ka ce ainihin rufi domin akinna jam'i ne an gane ko wato zukatanmu na cikin rufi mu zukatanmu a kulle ke a kulle suke ba ma fahimta me kake faɗi mimma ta da'u na na ilai ta tad'una ilai daga abin da kake zuwa gare shi kuma fi adhanina waqrun a cikin mu akwai nauyi ko ka faɗa ba ma ba fahimta me kake faɗi wa min bainina wa bainika hijab kuma tsakanin mu da kai akwai shamaki fa'amal je ka ci gaba da yin duk aikinka inna na amilun kuma muna aiki ka duba wani irin kalubale ne shi yasa aka ce wato da yawa daga cikinsu ba su ji ji na amfani da ganewa ba su yi اي نعم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين قاموس إنما أنا بشر مثلكم يؤيني متني كمركو شيني ما أنا بشر نن أن تبتروا منزان الله دمي صلى الله عليه وسلم بشريه cewa shi mutum ne kuma abin da ke tabbatar da bashariyarsa yana ci yana sha sallallahu alaihi wasallam yana barci ba irin barci na mutane ba an gane wannan domin kada wani ya yi shishigi ya kai shi matsayi na ubangiji a lokaci guda kuma ko da dai mutum ne amma ya fi kowane irin mutum ina fata an gane ko shi yasa dama aya ta ce ƙul inna ma ana bashar mithlukum amma yi yuha ilai ana min wahayi to wake samun wahayi sai shi sadaka mutum ne ba kamar sauran mutane gama gari ba don kada mutum ya wuce iyaka kada kuma ya kasa a gwiwa shi yasa babban malami ibnu taimiyya allah ya rahamshe shi ke cewa mutane dangane da son manzon allah sun kasu gida uku akwai al-muqassirun akwai al-mughalun akwai almu'tadilun muqassirun masu ƙasa a gwiwa sai su kasa bashi haƙƙinsa sallallahu alaihi wasallam ba sa salati gare shi wajen rubutu haka za ce annabi ya ce babu salati wannan taƙasiri ne ko kuma irin abin nan na zamani in mutum yana rubutu da larabci sai ce qala rasulullah sai sa sal'ama lam ain mim wai yana gandar ya rubuta salatin gaba ɗaya me na haka ba za ka ruda sallallahu alaihi wasallam gaba ba koko SAW wannan ai da sauki da ainihin turanci ne misali koko iske mutum yana ainihin nawa da shauni wajen bin sunnarsa wannan su ne almukassirun masu ƙasa a gwiwa madadin su dinga fifita karantarwarsa annabi ya ce ga hujja ƙarara sai ka fifita ra'ayin ko wani ko mazhaba ko kaza ra'ayin wani mutum ka bar sunnar manzo Allah ga ta ƙarra a fili saboda kulle wani tunani bisa cewa ai malam wani ya ce kaza la dukkan malam wani manyan malamai ne Allah ya kara musu rahama da albarka amma wanda aka aiko mana shine manzon Allah kuma malaman da ake kafauja da su yawanci ana jingina musu abin da basu faɗa bane karauki imamu na malik da shafi dukkanin su kowa na cewa in dai sunnar annabi ta bayyana karara to mazhaba ta kenan to da aka dakilewa mazhabanci da sauransu wannan kulle wani kwakwalwa ne kuma rashin fahimta kuma wannan asabiyya ne Allah ya kare mu tsare araftum saboda haka yani a annabi sallallahu alaihi wasallam wato bashariyarsa kenan amma kuma yafi kowa daraja yafi kowa tsada har malamai suna cewa cikin hadisi na Aisha wanda ke cikin Bukhari da Muslim daga cikin abin da ke tabbatar da sa har wani kafiri bai hude labid ibn al-asam ya mai sihiri amma Allah karya sihirin wanda ba sihiri bane mai taba tunani ko kwalwa abadan kawai a riya masa yi wani abu alhali bai yi ba Allah ya wargaza abin a dalilin bashi kula uzu da nas sai suka ce wannan yana tabbatar da bashariyarsa araftun saboda ka gaya musu ni mutum ne sai dai ana wahayi gare ni to inda annabi ya ma kowane makhluki fintin kaukina dan gatan Allah ne manzon Allah ne mafi tsadar halitta ne wanda ba taɓa samun mutum irinsa ba kamar da zai ke cewa ka ahmada lam sha wala huwa yunsha'u a cikin shirinya ko jaza'o muti'i harirun wa jannatun fada qawla kuffarin asabar jannatun fama huwa illa min jahannama junna magana in mai kyau ce mai azanci sai ka ɗauke ta in ka ga abin da yake kawai wurur sai ka yi wurgi da shi kawai kenan araftum saboda ka gaya musu ni mutum ne kamar ku sai dai ana wahayi zuwa gare ni wahayin cewa me annama ilahukum ilahun me wahidin cewa abin bautakku Allah ne guda ɗaya fastaqimu ilaihi to ku daidaita zuwa gare shi istiqama innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum cikin al-ahqaf sura mai lamba 46 amma ɗaya suran ta tanazzalo alaihim mala'ika a cikin dai ita wannan sura da zamu gani nan gaba saboda ka istiqama ku daidaita a wasu wastaghfiru sannan ku nemi gafararsa imam kandi na cewa wanda aka ba shi abu shida Allah ba zai haramta masa abu shida ba daga ciki yana cewa man rizqa istighfara lam yuhram al-maghfira wanda duk aka azuta shi da neman gafara to Allah ba zai haramta masa gafara ba yanzu misali a cikin kuwa zai karanto min shugaban istighfari gaba daya sayyidul istighfar wanda in mutum ya karanta shi da yamma kafin gari ya waye ya mutu dan aljanna ne hadithi tabbatacce na ga hannu daya biyu uku masha Allah dukun hada ce sayyidul istighfar karanto mana muje daga murya malam na'am la ka tsallake ko Allahumma anta rabbi yawwa hmm. hmm. hmm. falfirli fa'innahu barakallahu fikum wannan shine sayyidul istighfari mu haddace shi da ire-irensa da suka tabbata sannan mu haddatar da wasu mu karanta mu karantar da wasu mu fahimta mu fahimtar da wasu mu gane mu ganar da wasu mu ɗauka mu kuma ɗaura ma wasu araftum saboda ka sai Allah ta'ala ce wato ku nemi gafararsa wa wailul mushrikin kuma wailun bone suka ce kalmar wailun kalma ce ta azaba bone ko kuma ainihin tasku ya tabbata ga mushrikai su ne suwa mushrikan anan sai Allah ta'ala ce mai الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون سوني وأن باسا بعد الزكاة أه كينان دم مسلمين دبايا بعد الزكاة مشركين أكون دو سكة فكم ونن fahimtar. amma ma'abota ilimin suna cewa abinda ake nufi da mushrikai nan kuma aka ce ba su ba da zakka waɗanda ba su ba da zakkan rawukansu su tsarkake rai daga shirka su tsarkake ran la yuzakkuna anfusahum min adarani shirk wal ma'asi araftun waɗanda ainihin ba su ba da zakka wato kuma game da lahira kafirai ne wannan dama ita ce alaƙa ɗin don ya ce wahun bil akhirati hum kafirun amma muminin da baya ba da zakka ya yi imani da Allah wannan babinsa kuma daban sai dai ka kira shi mai aikata babban sabo murtakibi kabira ina إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون waɗannan da suka yi imani suka aikata aiki na gari wallahi suna da lada gairu mamnun wanda yake ba mai yankewa ba Allah ka ba mu lada mara yankewa na'am قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين yanzu a ce ku kuna kafircewa da sarkin da ya halicci wato ƙasa a cikin kwanaki biyu har kuna sanya masa andada andada jam'in mai nid nid kishiya arabtun kuna sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wato wancananka shine Allah ubangijin halitta da bai kamata a shirkata shi da wani ba na'am وجعل فيها wa من فوقها wa فيها وقدر فيها أقواتها hmm. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وجعل فيها رواسي الله شيني وند يسنيا أبايان كسا رواسية معنى الرواسية من يمن يندوازو وجعلنا فيها رواسية شامخات وأسقيناكم ماء فراتا rawasi manya-manyan duwatsu waɗanda su ne kamar wato kamar noti su suke ɗaɗɗaura ƙasa tunda ba ta ainihin tafiya da ku Allah shi ya sanya su in kana kallon manyan duwatsu ya isa ka san Allah abin tsoro ne kullum in za ka je Abuja idan ka zo kusa da Zuma Rock ka kalli dutsen kawai ka ga sarautar Allah in aka ce ka hau wannan dutsen kai kaɗai an haɗa ka da aiki amma waye shi ka tambayi kanka yaushe ne ne ma aka yi shi ka tambayi mazauna wurin da Allah yaushe ne ne dutsen nan ya fara tsirowa yaushe ya girma haka yaushe ban ji a mai gaya maka wannan gashi nan das mai duka ya kayansa azza wajal ka dubi dutsen kwatarkwashi in za ka shiga misali kamar garin guso an gane ko kasunan duwatsu kalli misali dutsen wase misali ka ɗauki dutsen bai misali a gombe ka kalli irin su ainihin duwatsun kilimanjaro irin su mount kenya misali dutsen everest rawasi manya-manya kalli kuma dutsen dala da gorin dutse misali can a kano sai ka ga wai to yaushe ne aka kafa su ne to allah ya ce shi ne waje alafi harawasiya shi ya kafa su haka za ka je wasu garuruwa ka ga ainihin duwatsu misali in ka je zariya irin tsaunukan na hanwa misali idan ka je birnin kudu can misali a ƙasar kano ka dinga gani ga sunan birjik wani dutsen kamar an ɗauko ne cancak an sa shi kamar ka hankaɗe shi ya faɗi la ilaha illallah to allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ya sanya rawasiya manya-manya ainihin duwatsu raftun ah, wato sannan kuma min fauqiya a saman ita ƙasar domin Allah ya ce ya halicci ainihin rana abinan ƙasa a kwana biyu to sai lamirin ya dinga koma kan ƙasa waje ala fiha ard kenan min fawqiha ay ard wa baraka fiha fil ard wa qaddara fiha duk ana nufin ƙasa ne ƙasa ƙasa ƙasa aka dinga ishara zuwa ga lamirinta dan ita ce tushen rayuwa Allah baraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin ƙasa shine wa baraka fiha albarka ga tana a fili fiha tahyawun a cikin ƙasa kuke rayuwa ta kaga albarka ne domin a cikin rayuwar nan ake hayayyafa ake haifa haifan malamai mutanen kirki nagartattu ake yin sarakuna masu adalci a samu a ci a sha a bauta ma Allah albarka a shi yanzu gashi muna azumin ramadan a ina muke a kan ruwa ko a ƙasa a ƙasa shine wa baraka fiha Allah ya sanya albarka cikin ƙasa sannan wa ƙaddara fiha aqwataha Allah ya kintata shine kaddara ya kintata irin abincinta me za a ci yau me za a ci gobe shine aqwat jam'in qut ma'anan qut sustenance provision abinda za a ci a sha Allah sai ya kaddara kuma kaddara wannan ta hanyar aiki ya saukar da ruwa a je a yi noma ya kuma tsirar gwargwadon abin da aka yi aiki aka sha wahala to Allah shine ya kaddara abincinta ya ce a cikin kwana hudu an gane ko kila ka ce to gashi an ce an halici ƙasa a kwana nawa na'am kuma kullum akan ce fi sittati ko ba haka aka ce ba to ai lissafin bai fito muka anan ba ƙasa kwana biyu sauran provision kwana hudu ya baka nawa ya salam ya salam can an baka a dunkule nan kuma an baka detail eh kwana shida aka gama komai da komai amma ita ƙasa kaji kaji yanayin kaza kaza a cikin kwana hudu Allah na da iko a ƙasa da kiftawar ido ko waikawa ka san waikawa ta fi kiftawa sauri ko kiftawar ido sai girar sama da ƙasa sun haɗe amma waikawa shine juyawan idanunka kafin ka kifta ka waika sau to in Allah ya ga dama a cikin waikawa ko ƙasa da waikawar ido sai Allah ya halarci duniyoyin nan gaba amma ya ga dama ya haka ko ne cikin kwanakin nan sai Allah ta'ala cikin kwanaki shida wato Sawa allisa ilin a matsayin nan daidai ga masu tambaya don su san bayani aya ta gaba ثم فقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء وهي دخان sannan Allah ya daidaita ila sama'i zuwa ga sama wahiyar dukhan alhali tana a matsayin hayaƙi faƙala Allah ya gaya ma ita sama ya kuma gaya ma ƙasa itiya ɗau'an ku zo gare ni wato bisa raɗin kanku aukar han ko in ma kun ƙi dolen ku ku zo ta suka ce ubangiji ataina ta'in mun zo maka a kan muna so ba bisa dole ba nan matsalar sannan Allah ya daidaita zuwa ga sama wannan matsala ce mai kyau kalmar istawa wato ainihin takan zo wato da ala takan zo kuma da ila misali anan wurin daidaitan nan kuskure ne a ce ana nufin wai istaula ne wai istaula bishirun alal iraqi min ghairi saifin wala damin muhraqi wani ke ƙoƙarin fassara ma'anar istawa wai istaula in ka ce istaula to da wa Allah ya kokawa a'udhu billah Allah ya daidaita akan al'arashi daidaita wadda ta jace da azama da girma da burunƙasa irin tasa wanda imamu na malik ya faɗa Allah ya ƙara masa rahama imamu darul hijira rahmatullahi alai wani ce ya malik Allah ya daidaita akan al'arashi sai ce kamar ya sai ce daidaita an sani a ɗora ma kai a ce ya maka daidai ka zauna daidai wannan kowa ya sani amma na ubangiji wal kaif majhul ba mu sani ba tambayar kwakwa a kai bid'a ne imani da shi wajibi ne ku fitar da shi ina ji wannan dan bid'a ne araftum sauraka Allah ta'ala shine ya daidaita zuwa ga ainihin wato sama tana hayaki ya kuma ce da ce da sama da kuma ƙasa ku taho dau an aukar hankali da muka fassara suka ce ya Allah mun zo muna masu da'a ba ja'inja na'am فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات سي الله تعالى قضى كلمة قضاء تكنزو a ƙur'ani mun sha faɗa da ma'anoni ƙaza takan zo a matsayin Allah ya hukunta ko misali wa ƙaza rabbuka Allah abudu illa iya ai ƙaza yana nufin ya hukunta ne ƙaza nan kuma Allah ya tsara kamar nan hunna ya tsara su ya halice su ƙaza kuma takan zo a matsayin mutuwa falamma ƙaza alaihi maut Ma dallahum على موته illa دابة الأرض تأكل من mun sha faɗa wannan da matuƙar amfani kamar da alimamu dama gani yake faɗi cikin littafinsa al'ashibahu wani za'ir yakan ɗauko ya ce wuri kaza na da ma'anoni kaza in ku lura bana ba mu ɗauki wannan tsarin sosai ba bana ko yana da matuƙar amfani kuma saboda haka allah shi hukunta sammai ɗinnan bakwai cikin kwanaki biyu wa auha fi kulli samain amraha sannan Allah auha yayi wahayi kalmar wahayi takan zuwa ƙur'ani ana nufin wahayi wanda aka yi ma annabawa ko kuma wato sanarwa da jagoranci da aka yi wa mutum ba annabi ba misali irin wahayin da Allah ya maman annabi Musa ko waka Allah ya ce mai dangane da wurin wa auhayna ila ummi Musa an arzi'i auhayna ya ce kuma ce wahayi zuwa kudan zuma b wa auha rabbuka ana nufin inspiration ne kawai a ganar da kai ba wahayi irin na annabci wanda ke tattare da ainihin an ba mutum annabci ba tayyib saboda sai Allah ya saukar da umarni a kowace samaniya wa zayyana samaa ad-dunya bi masabih muka kawata an gane ko samaniyan nan taku ta duniya da fitilu wannan shi ke nuna maka taurarin nan a wannan saman ne kawai babu dalili ka ce sauran samai bakwai suna da taurari don ya ce sama a duniya ya ce mun kawata saman duniya sama nawa ne ba washe kan ce saman bakwai da kasan bakwai ko ba haka ba to samanin nan guda bakwai waɗanne ne ke da taurari saman duniya dalilin mu zahirin ƙur'ani domin ga shi Allah ya ce wa zayyana sama a duniya muka kawata muku saman duniya ita ce wadda ka daga kalla ko baka ba da fitilu waɗanne fitilu taurari taurari kuma taurari suna da functions guda nawa na'am guda uku aikin taurari guda uku ne akalla ko na farko gashi nan a matsayin kawata walaqad zayyana sama a ad-dunya bi masabih ɗaya kenan wa al'aha rujuman lishayatin na biyu kenan muka mai da taurarin a matsayin bantarmomi mecece bantarma mecece bantarma bantarma ita ce yula mecece yula wannan abinda za ka gani mai jela yiwu ka gani ita ce comet ko ita ke cewa comet a science to wannan abin ana jifan shidanu ne da su idan suka je sato kalma shine suke cewa wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami al-an yajid lahu shihaban rasada mun kasance mukan yi dagogorogo wannan kan wannan muje mu sato abinda alƙalamin zati ke faɗi kafin zuwa manzon Allah tunda annabi ya zo duk wanda ya sake zuwa zai tadda bantarma yula ta wuta ta jefe shi kenan kaga na biyu kenan ƙawa ta samaniya kuma a matsayin mai jifan shaidanu na uku daga cikin aikin taurari wa bin najmi hum yahtadun idan mutum ya bace a cikin kungurmin jeji in ya san ilimin misali astronomy kulura ba astrology ba wannan haramun ne ilimin mutum da zai karanta ya ce eh tauraruwa kaza you and your star wannan kafirci ne ai mun bincika taurari sun ce me suka ce amma ka san ilimin taurari meteorology astronomy kawai ka san ega eh lissafi har ka iya kintace kila za a yi rabi su abin da muke da shi a hannu wannan ba laifi ba ne huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran ko ba haka ba wa qaddarahu sai ce litalamu adad sun lissaf shikenan tunda dan a sani ne amma duk wanda zai koyi tauraro ya ce ai to gaskiya wani shine mijinki wance ce matakka kuma akwai arziki wannan bokanci ne haram ne kai imani da shi araftun sauraka wannan shine abin da yawa daga cikin kasashen yammacin duniya suka amince misali idan ka dauki wani bokawa shi Michael de Nostradamus the man who saw tomorrow kila kun san labarinsa mutumin nan boka ne mutumin ainihin kasar Faransa ya mutu fiye da shekara kusan nawa aro aro amma an ce bayani za a yi kaza za a yi kaza daga cikin abin da wai ya faɗa har ma ya hararo za a yi yakin duniya na farko kuma an yi daga 1914 zuwa 1918 an yi kuma an ce ya hararo za a yi yakin duniya na biyu kuma an yi daga 1939 zuwa 1945 tsakanin kasashen da ake kira allied forces da kuma axis nations axis idan ka ce japan da germany da italy karkashin mussolini a wani lokacin idan ka ce kuma allied forces kana maganin ingila da faransa da kaza kaza misali to an ce ya faɗa to kuma an yi to kuma sai me allah ne shi canka ne ya yi kuma allah ga dama ya faru don ya zama fitina ga wanda bai imani da allah ba saboda haka waɗannan su ne daga cikin ayyukan taurari kamar da muka ji guda nawa guda uku Allah ta'ala ya kawata samaniyan duniya wa hivan kuma dan kariya kaga wannan hivan ita ce manan waje alnaha rujuman lishayatin shi ne manan hifzan din ko ba haka ba zalika kaga wannan takdirul azizul alim kintatawa ce kaddarawa ce ta ubangiji al'aziz buwayi ba washe kan kira Allah buwayi ma'ana ya buwaya Allah shi ne Allah Allah ya gagari duk halitta da abubuwa da yawa da yunwa in kace to ainihin ina da kuɗi ba zan ji yunwa ba to bacci fa <laughs> wake da kuɗin da ba zai bacci ba yace zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawa ce kintatawa ta ubangiji mabuwayi, kuma masani idan kana da izza baka da ilimi mushkila ilimi ba izza mushkila to Allah duk ke da su dukkanin sifa ta kamala ta Allah ce muna da sauran lokaci to bismillah fa in a'radu fa qul anzaqtukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud fa in a'radu idan suka kauda kai gabarin karantar wannan ya rasulullah fa qul ya musu anzartukum ni na gargade ku na gargade ku dangane da sa'iqatan wani irin ƙaraji kalmar sa'iqa in Allah ga dama zai sauko muku ƙara a gama da ku mithla sa'iqati adin irin ƙarajin da aka saukar ma samudawa ko a adawa kai ko adawa mutanen wane ne ya jama'a annabi hud samudawa fa fa amma thamudu fa uhliku bitaghiya wa amma aadun fa uhlikuhu birihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamat ayyam husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqiya angama dasu to sai ki cewa in kuka kauda kai to ina i am warning you irin faru kan adawa da famudawa suna iya faruwa. gare ku aka ce adawa da samudawa suna daga cikin wato birbishin larabawan da suka rage saboda idan ka koma wato literature na larabci muna da abin da suke kira al'arabu alba'ida da kuma al'arabu albaqiya larabawan da suka riga suka yanke babu su da kuma wanda suka wanzu to su adawa da sun suna cikin al'arabu alba'ida sun zama extinct babu su maraftun to sun wuce ina suke yau to sai Allah ta'ala ya ambaci aya ta gaba saboda ya kulla alaka tsakanin wannan aya da abin da zai biyo ba ya ce iz ja'atun ko ja'at umur rusul min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah qalu law sha'a rabbuna لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله lokacin da manzanninsu su waɗannan samudawa da adawan da ire-irensu wa ƙoronan bai na zalika kathira lokacin da manzannin suka zo musu min bayni aidihim suka zo gaba gare su da kuma baya gare su suka ce musu Allah ta'budu illa Allah kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba qalu sai samudawa da adawa da sauran kafirai suka ce ah law sha'a rabbuna yau da ubangijinmu ya so la anzala mala'ika ai malaku ya kamata ya sauko mana a ce aiko mana mutane kajfa da Allah ya ga dama mala'iku ya kamata mu gani ba ko ba mutane ordinary wai abin da suka ga manzannin su kenan to tunda sun yi tirjiya suna maganar wai malakai kamata a aiko musu to sai suka faɗi magana mai muni sai suka ce fa'inna bima siltun bihi kafirun kaga mu dangane da abin da ko aka aiko ku da shi to mun kafirci ba mu imani ba tun daga abin da suka faɗa sai Allah ta'ala ce mai فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأما عاد أما كاغا آداوا متانا النبي هود كينانكو fastakbaru sai suka yi girman kai filar a bayan ƙasa bighairil haƙ ba da dalili ba girman kai ba da dalili ba domin girman kai mai dalilinsa an gane wa qalu har suka ce man ashaddu minna quwa wai wafi mu karfi ne wafi mu karfi wato suna takama da karfin jiki da kuma karfin aljihu shi mutum in ya ganshi misali yana da karfi ga lafiya ya ci ya koshi to in ba a yi sa'a ba madadin ya gode ma Allah kan ni'imar lafiyar jiki to kuma sai ya yi girman kai ɗaya kenan na biyu wa zai gaya min kun shirya wani ƙarfi ne na biyu ke sa mutum girman kai ƙarfin mai na'am madal mulki ko dukiya mulki in ba kuɗi ba yau ai huhun ma'ahu ne yau mulki ba ko kobo kudi malan ko kalla innal insana la arrahus ba ka gani Allah ce mutum yakan yi ɗagawa saboda ya yana da ƙwandala akwai canji aljihun shi sai fara tsiya ta kuɗi in yi yawa yakan sa mutum ɗagawa sai ka nemi Allah ya baka mai alkhairi in ma mulkin ne kare sa ka fita daga hanyar Allah araftum adawa sai suka ce to wafi mu ƙarfi ne ha sai Allah ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yubasa gani Allah da yayi su yafi su karfi kajifa kuma gaskiya ne wai kai Allah karfi babu to ba sa gani Allah da yayi su ai yafi su karfi wa kanu bi ayatina yajhadun hasan kasance suna jayayya suna musu da ayoyinmu ai Allah yafi su karfi to lokaci yayi to yan wasu mu tsaya a ayata nawa kenan sha biyar abinda muka faɗa daidai laiba muladinsa ba mu kuren mu Allah ya gafarta mana ya suturta mu duniya da lahira ya yi muku albarka gaba ɗaya da dukkanin musulmi a 'yan kasuwa Allah ya musu buɗi matanmu na aure Allah ya sanya albarka cikin gidajen rayuwarsu da zurriyanmu Allah ya musu albarka kuma na ji daɗi yadda na samu labari ko da dai ga amir kila zai tabbatar da ka an ce an ɗage yajin aiki masha Allah to za a koma ran talata aka muna godiya ga Allah da ya kawo ƙarshen wannan yajin aiki na makarantun polytechnics kusan wata goma ko fiye da haka ɗalibai suna zaune haka kawai ba daɗi sauraka jan yajin aikin mun ji daɗinsa kuma muna fata abin ya ɗore gwamnati su kalli nasu janibin su ma ma'aikata to Allah ai haƙuri ai sacrifice gwamnati ta yi nata kowa a haɗu to Allah a taimaka ma harkar karatu kara samu ci baya subhana rabbika rabbil izzati amma sifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh